وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيوم ما شاء الله مدوكة تركي ميقوى ميقومي يابا با مجيكم هدوى أولنا رانا تلي تنين دمك سابة هدوى دنكرة تنوانا للتافي mai suna al'ubudiyya yau 29 ga watan biyu ga watan ɗaya ga Muharram. Hijirar annabi 1427 wanda ya daidai da 27 ga watan biyu. Miladiyya 2006. Wannan littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yana magana akan haƙiƙanin al'ubudiyya me ake nufi da zama bawan Allah mutum ya zama bawan Allah ya zama mai bautata wa Allah ibnu taymiya ya yi mana maganar waɗanda suke hujja da ƙaddara waɗanda suke ganin duk ayyukan da suke yi kawai Allah maɗaukakin sarki shi ya tsara musu waɗannan ayyuka masu kyau ne ko ba su da kyau saboda haka su ba laifi suke yi ba abinda suke yi daidai ne don haka suke sa kafa ture shari'a ba ruwansu da umarni na ubangiji ba ruwansu da hani na ubangiji shi da Ibn taymiya yake cewa la raiba babu tantama babu shakka أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر ala mukhalafati amrillah wato yake cewa babu tantama babu shakka mushrikai waɗanda suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai suna nan suna kai kawo ne tsakanin ƙirƙirar bid'a wacce ta saba wa shari'a da kuma yin hujja da ƙaddara wajen saba wa umarnin Allah wato ko dai su ƙirƙiri bid'a da ta saba wa shari'a bid'a wacce take saba wa shari'a ko kuma su yi hujja da kaddara akan saba wa shari'a wato malamai suna cewa mutanen da suka ɓace dangane da lamarin kaddara ta ubangiji ƙungiyoyi guda uku ne ƙungiya ta farko su ne alƙadariyatul waɗanda suka ɓace wajen lamarin ƙaddara a kan mazhabar mushrikai su ne waɗanda suke hujja da ƙaddara a kan cewa abinda suke yi daidai ne suna cewa abubuwan da suke yi masu kyau ko marasa kyau haka Allah ya ga dama su yi da bai so ba za su yi ba saboda haka abubuwan da suke bautata wa na gumaka ko tsafe-tsafe da suke yi da tamfe-tamfe haka Allah ya so ya gansu don haka ba laifi suke yi ba wanda suka zurfafa cikin sufaye sun yi kamaiceceniya da waɗannan wajen ɗaukar duk abubuwan da suke da suke yi abubuwan da yake bayyana ta ɓangaren su da cewa ayyuka ne na ubangiji haka babu batun al'amru wa nahyu a tare da su saboda haka waɗannan suna da kama da mushrikai waɗanda suke cewa law sha'a rahmanu ma abadnahu da Allah maɗaukacin sarki mai rama ya ga dama da ba za mu bauta masa ba za mu bauta wa abinda muke bautawa ba ma'ana shi ya so mu bauta musu don haka muke bauta musu kaso na biyu sune alqadariyatul majusiya waɗanda suke korewa Allah kaddara gaba ɗaya suke cewa mutum shi yake tsara wa kansa ya shata wa kansa ya halitta wa kansa aikin da yake yi babu hannun Allah a cikin aikin kowa babu kaddarar Allah a cikin aikin kowa saboda haka kowa abin da ya ga dama yake yi waɗannan an jingina su ga majusawa domin majusawa su ne wanda ba su yadda akwai Allah maɗaukacin sarki wanda yake tafiyar da rayuwa ta duniya ba suna cewa abubuwan da za ka gani na alkhairi akwai wanda yake yin su khaliqus sharri abubuwan da zaka gani na na sharri akwai wanda yake yin su shine khaliqu sharri abubuwan da zaka gani na alkhairi akwai wanda yake yin su wanda shine khaliqu alkhairi saboda haka sun kore kaddara daga ubangiji gaba ɗaya sun jingina ta ga wasu abubuwa daban waɗannan su ne alqadariyatul majusiya alqadariyatul majusiya waɗanda suke korewa Allah kaddara gaba ɗaya mutanen aljahab bin safwan za mu zo mu yi magana a kansa wannan ita ce aƙidar har ma wasu daga cikinsu sun kai ga cewa Allah maɗaukacin sarki ma bai san abin da bayansa suke yi ba har sai sun yi wato waɗanda suke nufatul ilmi gaba ɗaya ma suna kore ilimin ubangiji wasu kuma su ce Allah ya san kunniyar da bai san juz'iyat ba ya san dai akwai bishiya a tsaye a guri kaza amma bai san ganye nawa ne jikinta ba ko 'ya'ya nawa take yi ya san ta a dunkule amma bai san ta a warware ba waɗannan malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan kafirci sai ƙungiyar ta uku cikin waɗanda suka bace hanya dangane da lamarin ƙaddara su ne alƙadariyatul iblisiya waɗanda su kuma mabiya iblis ne shi kuma a mazhabarsa wajen kaddara yana ga zaka iya yin hujja kaddara dan zaka iya yin hujja da kaddara dan kai husuma da ubangiji dan ka kafa wa ubangiji hujja kai jayayya da shi ka kure saboda haka ne ma yake cewa fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim sai yace ya ubangiji saboda batar da ni da kai sai ya jingina batewar da yayi zuwa ga ubangiji maimakon ya ce saboda bacewar da nayi sai ya ce saboda batar da ni da kai to waɗanda suke yin hujja da kaddara dan su yi wa dan su yi husuma da ubangiji waɗannan suna bin mazhabar iblis ne cikin lamarin kaddara su ne ake cewa alqadariyatul iblisiyya al-ma'arri wani mawaki ne shahararre cikin mawakan larabawa yana da wani baiti da yake cewa yana magana game da ubangiji yake cewa an haita an qasdin nufusi ta'ammudat فبعثت أنت لقتلها ملكين وزعمت أن لها معادا ثانيا ما كان أغناها عن الحالين wato yana cewa Ubangiji, ya Ubangiji ka hana a kashe rai da ramin amma idan mai kisan ya zo zai yi kisan sai ka ko mala'iku biyu ko wasu karburan. Wato kamar yana nuna cewa akwai tufka da warwara cikin lamarin Ubangiji. ya za ka hana a yi kisa kuma an zo kisan sai ka aiko da mala'ika su karɓi rai to kaga wannan husuma yake da ubangiji yana so ya cewa ubangiji yana tuska da warwara to shi yasa wasu malamai da dama suka ce alma'arri zindiki ne alma'arri zindiki ne saboda irin waɗannan maganganu da yake yi to ibnu taymiya yana cewa bulatu sufiya waɗanda suka wuce makaɗi da rawa suka wuce gona da iri cikin bin sufancinsu irin su arabi irin su al irin su waɗanda suke ganin cewa bawa yakan kai wani matakin da ba sai ya yi aiki da shari'a ba ba ruwan da umarni ba ruwan shi da hadi saboda ya hango abin da yake kamala na tauhidin Rububiya, abin da suke kira alhakika ɗin, ya hango kaddara ɗin. ya gano cewa babu wani abin da shi yake yi da karan kansa abubuwan duk da zai yi daga Allah tunda kuma daga Allah suke to Allah yana san abubuwan don haka ba lalle ne su bi abin da yake shari'a ba ba lalle ne su bar abin da shari'a ta hana ba shine ibnu taymiya yake cewa to har su ma mushrikai ai mushrikan farko waɗanda suka yi rigima da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani ya karyata su alqur'ani ya kafirta su Qur'ani yayi mana batun cewa ƴan wuta ne irin su Abu Lahab irin su Abu Jahal ko su din ma ai al'amarin su baya wuce ɗayan biyu amma dai su zan suna kirkiro wasu bid'o'i wasu abubuwa suna jinginawa Allah madaukakin sarki cewa shi yasa alhalin shari'a bata zo da waɗannan abubuwa ba ko kuma idan sun yi abubuwan laifuka, su ce haka Allah yake yana so bai ba za su yi ba to kaga wannan ita ce mazhabar mushrikai shine yake gaya mana yake cewa fa hadhihi al-asnaf irin waɗancan nau'uka na mutane fiha shabahu min al-mushrikina wato waɗancan waɗanda suka zurfafa cikin lamarin sufanci sun yi kama da mushrikai ta wannan fuska li'annahum imma an yabtadi'u domin ko dai su zo da bid'a abinda babu shi a musulunci su zo da shi su sanya shi cikin musulunci su nemi jama'a su yi aiki da shi wa in ma an yahtaju bil qadar ko kuma su hujja da kaddara akan abin da suke yi na barna wa in ma an yajma'u bainal amrayn ko su hada abubuwan duka biyu su yi bid'a kuma su hujja da kaddara akan bid'ar kamar yadda Allah yake gaya mana mushrikan farko sun yi kenan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil أتقولون على الله ما لا تعلمون Allah ya ce waɗannan mushrikai idan suka yi aikin alfasha mummunan aiki da ya kauce wa hanya qalu wajadna alaiha aba'ana sai su ce ai haka muka samu iyayenmu wannan shine addinin iyayenmu kaga bid'ar kenan kai hujja da abinda ka samu iyayenka suna kai ba da ba da abinda da sunna suka zo da shi ba to kaga bid'a kenan sannan kuma sai suka ƙara da cewa wallahu amarana biha kuma Allah ne ma ya samu kaga sun haɗa abu biyu sun haɗa abin da yake bid'a sannan kuma sun yi hujja da kaddara shi da Allah ya ce ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfahsha baya umarni da mummunan abu wannan yana nuna maka cewa duk abubuwan da Allah ya ce a yi akwai hikima kyakkyawa a ciki ba zai zama mummunan abu ba duk kuma abubuwan da ya ce a bari to akwai hikima a ciki domin yin su zai zama akwai illa barin su kuma shine samun zaman lafiya qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun ko dinga shatar magana kuna jingina ga kuna jingina ta ga Allah abinda ba ku sani ba haka nan Allah yana cewa game da su sai yaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay waɗanda suka yi shirka za su ce za su gaya maka domin su kafa hujja akan shirkar su Lausha sha Allahu ma ashrakna da Allah ya ga dama ba za mu shirka ba wato sai hujja da cewa abinda suke yi na shirka haka Allah ya so ya ga haka Allah ya so ya ga sun yi wala aba'una iyayen mu ma da ba su yi ba wala haramna min shay'in wannan ita ce bid'a din kuma da kuma babu abin da za mu haramta wa kanmu duk abin da kuka ga mun kirkira mun ce haramun ne mu yi aiki da shi ko mu yi aiwatar da shi to kada ku ɗauka bid'a ne haka Allah ya so ya ga mun yi wa qad zakara anil mushrikeena mabtada'uhu min ad-din Allah ya gaya mana labarin abubuwan da mushrikai suka kirkira suka dingina shi ga addini alladhi fihi tahlilul haram abinda a cikin akwai halarta haram wa ibadatu Allah bima ya yashra' Allah da bautatawa Allah da abinda bai shar'anta ba fi misli qawlihi ta'ala cikin irin fadar Allah madaukakin sarki wa qalu hadhihi an'amu وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها افتراء عليه وتثنى سوى هذه أنعام ولنن أدب آه، بين نئمة وحرث يقوم كايا النوم أي أبن أنفال النوم ولنن دب بين نئمة لولنن كايا أنفال هجر wato min killace su la tsamuha illa man nasha'u ba wanda zai ci sai wanda muka ga dama wato min killace waɗannan dabbobin ba za mu yadda wani ya ci su ba sai wanda muka so haka nan waɗannan kayan amfanin gona ba wanda zai taɓa su ko ya amfana da su sai wanda muka so wa an'amun hurrimat zuhuruha waɗannan kuma wasu dabbobi ne wanda su kuma mun killace su ba za a yi amfani da su ba ta wajen hawa ko ta wajen ɗora kaya wa an'amun la yazkuruna ismallahi alaiha da kuma wasu dabbobi da suka killace suka ce su kuma ba ambatan Allah za a yi akan su ba lokacin yanka a'a za a ambaci gumaka ne iftira'an alaihi duk sun yi waɗannan don tsage ga Allah sun yi waɗannan amma suna jingina su ga Allah waɗannan su ne bidiyoyin da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana suna yi kago dai su yi bid'a ko kuma su yi hujja da kaddara akan abin da suke yi na barna haka nan a cikin suratul a'raf Allah yana gaya mana ya yace ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna ya ku 'ya'yan adam ya ku ƴaƴan adam la yaftinannakum ash-shaytanu kada shaytan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yanda ya fitar da iyayenku biyu Adamu da Hawwa daga aljanna yanzu wa anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima to yana cire musu sitrar da Allah ya sa musu a gidan aljanna ta hanyar ya sa su su ci abin da Allah ya hana su su ci na itaciya don ya fitar da su daga cikin wannan gida liyuriyahuma min sawatihima kuma ya nuna musu al'aurat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi shedan da shi da jama'arsa Shaiɗanu na aljanu suna ganin ku ta inda ba kwa ganin su inna ja'alna inna inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun lalle mu mun sanya shaiɗanu su zama masoya abokai na waɗanda ba su yin imani wa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata aikin alfahasha mummunan abu qalu wajadna alaiha aba'ana sai haka muka samu iyayenmu akai wallahu amarna biha kuma Allah ne ya sa samu qul inna allaha la ya'muru bil fahsha kace Allah baya umarni da aikin alfasha ataquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu ku dinga fadar abubuwan da ba ku da ilimi akan su kuna jinginawa Allah bisa ga ƙarya qul amara rabbi bil qisti kace ubangiji yayi ubangiji na umarni ne da abin da yake adalci da abin da yake daidai wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid kuma ku tsaida fuskokin ku inda kowane masallaci yake ma'ana ku sallah a cikin kowane masallaci har inda Allah yake cewa wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu amma kada ku yi almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifina Allah baya san masu almubazzaranci qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi kaga ya mutu wane ya haramta ado tsawa ubangiji wacce halitta wa bayansa wa tayyibati min rizq kuma waye ya haramta kayan kayayyakin dadi da Allah ya halatta wa bayansa su yi amfani da shi na arziki har inda yake cewa qul ka gaya musu inna ma harrama rabbi al fawahisha ka gaya musu abinda kadai Allah ya haramta shine aikin al fahsha munanan ayyuka ma zahara min hawa ma batana na fili ko na boye na gabbai ko na zuci wal isma da aikin zunubi wal bagiya da zalunci bi ghairi al haqqi da ketare iyaka bi ghairi al haqqi ba bisa gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ko kuma ku haɗa Allah da wani abu wanda Allah bai saukar da wata hujja a kansa ba, wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ko kuma ku faɗi wani abubuwa wasu abubuwan da ba ku da ilimi bisa gare su ku jingina su ga Allah waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suka shafi bid'a ko hujja da kaddara Allah yana gaya mana cewa mushrikan farko ba su wucewa daga ɗayan waɗannan abubuwa biyu ko su haɗa abubuwa biyu duka don haka cikin wannan al'umma duk wanda ya bi irin wannan tafarki to ya kwaikwayi mushrikan farko ne saboda haka hukuncinsu hukuncinsa hukuncin waɗancan mushrikai me hmm? aka tsallake to ana babu ba komai ba komai sai za ka kafance dai abin da ake yi wa haula qad yusammuna qad yusammuna ma ahdathuhu min al-bid'ah haqiqatan waɗannan za su ga abinda suka kira na bid'a za su kira shi hakika za su kira shi kuma gaskiyar lamari abinda suke kai suna ganin shi gaskiya ne kama yusammuna ma shaɗu na al ƙadar haƙiƙa kamar yadda suke ganin abin da suke hujja da shi na ƙaddara shi ma gaskiya ne suna ganin shi ne kamala ta da rububiya wa tariqul inda ku kuma su haƙiƙa a gurin su huwa sulukun ladzi la yataqayyadu sahibu bi amri shari'i wa nahyi ne bin tafarkin da wanda ya bi wannan tafarki ba sai ya aiki da umarnin shari'a ba ko abinda ba sai ya bar abinda shari'a ta hana ba ba ruwansa da ya dabaibaye kansa da bin umarni ko kuma da barin abin da aka hana wannan shine hakika a gurin walakin bima yarahu yana ganin abin da zai bi shine bi abin da yake da shi na ra'ayi wa yazuku ko yake jin sa a ransa yake dandanan sa a ransa yake ganin yake jin dadin bin sa waya jidu ko yake jin sa a zuciyarsa a cikin wata nussa nan akwai ƙari wa yajidu fi qalbi abin da yake ji a ransa shine daidai abin da yake ji fi kalbihi a zuciyarsa shi ne daidai ma'a ma fihi min an illa. tare da cewa zuciyarsa din nan ba ta tare da Allah amma abin da ta karanta masa shi yake dauka daidai domin waɗanda suka yi zurfi cikin sufanci suna ga hanyoyi biyu ne na neman ilimi hanyoyi biyu ake samun ilimi da gare su hanya ta farko hanyar wahayi hanyar bin abin da ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama na alqur'ani da sunna to wannan hanya ce ta gama garin mutane hanya ta biyu ita ce hanyar mukashafa hanyar a yi maka kashi mukashafa kuma abun su shine ka yawaita alaka da ubangiji har wannan alaka da kyautatawa ubangiji da kake yi ya sa zuciyarka ta samu tsarkaka ya wanke maka dukkan wani da gwali da wata ƙazanta ta cikin zuciyarka domin zuciyarka kamar yadda suke cewa kamar mabibi take matukar ta samu datti ta samu kazanta ta yi kura to ba za ka ga fuskar ka ba amma idan ka wanke wannan madibi ka goge shi ka share shi ka tsaftace shi to za ka ga fuskar ka sosai a ciki to haka zuciya suka ce take idan kana ta ibada kana ta ibada kana ta ibada kana ta ibada to zuciyarka za ta wanku ta yi haske to shikenan sai ilimi ya dinga kwarara a ciki ba tare da ka yi karatu ba ba tare da ka ɗauki alkur'ani ko sunna ba shi yasa za ga suna suna tsawatar waɗanda suke mabiya akan cewa kada su ɓata wa kansu lokaci wajen neman ilimi kada su ɓata wa kansu lokaci wajen neman ilimi domin wannan zai sa su sasa kaiwa ga abin da ya kamata su kai gare shi don haka idan aka ga in suka ga ɗayansu wanda yake tare da su cikin wannan tafarki nasu da wani abu na ilimi sukan zarge shi har ma wata rana suna kamar yadda gazali yake gaya mana a cikin iya ulumuddin don yana daga cikin waɗanda a da a farkon lamarinsa ya yarda da irin waɗannan abubuwa domin da zali Allah ya ji kansa ya bi wasu matakai daban-daban akwai matakin da ya zama filosof wato yana harkar falsafa ne kawai har ya zo kuma ya kama wata harka ta batiniya ya zo ƙarshe ya shiga cikin harka ta sufanci ƙarshen rayuwarsa kuma duk ya kakkaɓe waɗannan ya koma ga alƙur'ani da hadisi to a waccan a waccan rayuwar tashi sai yana tufinsa yana ta faɗa a cikin ya ulumuddin don ya rubuta shi a wannan lokacin saboda haka ya cika shi da irin waɗannan abubuwa marasa kyau marasa daɗin karantawa cewa wani ɗaya daga cikinsu yana tsaye cikin ƴan uwansa tufayi sai tawadarsa ta kuɓuce daga cikin rigarsa ta faɗo wato yana ɓaɓɓoye tawadarsa da yake neman ilimi domin kada abokan tafiya su gani tana faɗowa da suka gani sai wani ya ce ostur auratak to su ce ta al'aurarka da fa al'aurarka nan mun gani to saboda haka su suna ganin akwai hanyar da zaka iya samun ilimi ta hanyar mukashafa yasa gazali yake cewa kada ka ce zaka dinga karanta alqur'ani da hadisi waɗannan za su shagaltar da kai ga barin samun ma'arifa ta zuciya ga barin ita ga mukashafa Allah ya kwalage maka duk wani hijabi ilimi ya ta zubo maka kawai a zuciya to wannan shi suke kira al-ilmu ladunni ko su kira shi al-mukashafa ko al-mu'ayana ko al-khawatir ko al-waridat duk sunaye ne da suke bawa abu guda daya shi wannan abin da suke ji a ran su wanda suna bautawa Allah wargwadon yadda suke ji domin su suna ganin annabci ana samun shi ne ta hanyar kasbi ta hanyar kayi aiki tukuru idan za ka yi ta aiki tukuru kai ta wa Allah kai ta yin abubuwan da Allah yake so kai ta zikiri to za ka iya zama annabi wato Ko kuma Allah yana gaya mana Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ba wai kai ne kake sha wani ne yake cewa bara ya ta kokarin shi ya zama annabi ba Allah shi yake zaben wanda yake so yasafi min al mala'ikati rusulan wa min an nas Allah yasafi min al rusulan aka Allah yake zabar manzanni daga cikin mala'iku wa min an nas yake zabo manzanni daga cikin mutane ba su suke nada kansu ba ko suke ta yin wani aiki har a yi musu promotion su zama annabawa to amma su waɗancan tunda suna ganin kana iya ka zama kai ma kana kana da mataki irin na annabci kana da mataki irin na manzanci suna ganin zaka iya samun wannan ba tare da hanyar ta hanyar karatu ba shi yasa as-sahar wardi ɗaya ne daga cikin miyagun sufayen da aka kashe su kan kan zindiƙanci sahar wardi yana cewa zai yi ta bautata wa Allah a'budu Allah hatta yuqala li qum fa'anzir zai ta bautata wa Allah har shi ma sai an ce da shi qum fa'anzir aga ya zama manzo to waɗannan su hal haƙiƙa abun su ibn taymiya ce shine su bi hanyar da mutum in ya bita ba sai ya waiwayi shari'a ba ba ruwan shi da umarni ba ruwan shi da hannu. abinda kawai zai waiwaya bai ra'ayinsa sa bai zaukin sa bai dandanan sa bai yake ji a zuciyarsa alhalin zuciyar tana cike da gafala tana cike da rafkanwa ta da ubangiji ba ta da kyau wa haula ila yahtajuna bil qadri mutlaqan ibn taymiya ce kuma waɗannan fa saboda san rai ba sa yin hujja da kaddarar ko da yaushe kamar yadda ya gaya mana a baya in abin ya dace da sauran sun yi hujja da kaddara amma idan su aka taba to ba wanda ya musu hujja da kaddara su ma ba za su yi da ita ba ba wanda za a mara daga cikin su ko a saci dukiyarsa ya ce kuma zai yi hujja da kaddara ya yafe ma wanda ya yi abin zai nemi haƙƙinsa bal umdatuhum istiba'u ara'ihim ibn taymiya ce waɗannan kawai madogaran su shine bin ra'ayinsu wa ahwa'ihim da soyayyen zukatan su wa jaluhum ma yarawnahu wa ma yahunahu haqiqatan kuma suna ga irin abin suke da shi na ra'ayi da irin abin suke da shi na san zuciya suna daukar shi a matsayin haqiqa wa ya'muruna bittiba'iha kuma wannan abin da suka kira suna cewa kowa ya bita dona tibai amrillahi wa rasulihi ba bi umarnin Allah ba ba bi umarnin manzon Allah ba nazira bidai ahli kalam ibnu ya ce mana irin bid'ar kwatankwacin bid'ar mazowa kalam wato waɗanda ake kira almutakallimuna masu bin ilmul kalam ilmul kalam wani ilimi ne wanda ya faru bayan sahabban annabi sallallahu alaihi Wasallama da tabi'ai aka ƙirƙiro shi wanda yake nazari bisa ga sifofin Allah da sunayensa abubuwan da suka shafi gaibi amma ba dogaro bisa ga nafsi ba a'a dogaro bisa ga hankali saboda haka ilimin ya cika da jayayya kowa ya ce ga abin da ya fahimta dangane da sifofin Allah wannan ya faɗa wancan ya faɗa surutu yawa da ce ku ce yasa ake jingina su ga ga abin alkalam saboda ilimi ne wanda yana tattare da surutu da ce ku ce da hukunta hankali da sanya hankali shine alkali wanda zai yi hukunci akan abin da yake daidai ko ba daidai ba waɗannan ahlul kalam sun ce hankali shine farko a cikin dukkan al'amura da za a yi hujja da su hankali shine mataki na farko sannan alqur'ani yana biye wa hankali sannan kuma sunna mutawatira sunnar da ta zo ta hanyar gangami ta hanyar jama'a masu ɗumbin yawa tana biye wa alqur'ani waɗannan matakai uku su ake hujja da su a game da lamarin sifofin Allah da sunayen Allah da abin da ya shafi gaibi a wurin saboda haka hankali shine farko Alƙur'ani da sunna mutawatira suna biyewa hankali suka ce idan sunna ko alqur'ani idan alqur'ani ko sunna suka saba wa abinda hankali ya hukunta wajibi ne a tankwara a tankwara alqur'anin ko ayar a tankwara ko hadisin yayi daidai da hankalin saboda hankalin shine na farko shine jagora su suna bin suna bin sa a baya ne don haka wannan ya ja zuwa ga ga tawilin sunofin ubangiji yi musu tawili su bankara su domin suna cewa ba su yi daidai da abin da hankalinsu zai zai karba ba ya za a ce Allah madaukakin sarki yanzilu kulla lailatin ila sama'i duniya. ya za a yi manzo Allah a ce ya ce Allah madaukakin sarki yana sauka kowane dare a zuwa ga sama ta kusa yana cewa man yas'aluni fa utiya man yas'aluni fa utihi wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu wane ne yake so yake roƙo na in bashi waye yake neman gafara ta in gafarta mishi wa man yatubu ilayya fa atubu alayhi wane ne yake neman in yafe mishi in karbi tubansa in kuma karbi tuban nasa ubangiji yana sauka a sulusi na ƙarshe na kowane dare yana yin wannan magana a sama'id duniya a sama ta mafi kusa suka ce ba za su yadda da wannan hadisi ba domin an ce yana sauka an kusanta shi da sauran halittunsa kenan yana hawa yana sauka abinda ko yake hawa yake sauka jiki ne Allah ko ba jiki bane sannan kuma ai dare yana sha yana samun sha banban yadda nan muke dare wani gurin kuma ba dare bane wani gun sai an jima dare zai wani gun kuma sai an ƙara jimawa kenan ko da yaushe Allah cikin sauka yake suka ce to haka saboda haka su hankalinsu ba zai karɓi wannan ba don haka sai suka ta hadisi wasu kuma suka ce a'a su masa tawili ba shi ne yake sauka ba rahamar ce take sauka ita rahamar ce take cewa a roƙe ta ta bayar ita rahamar ce take cewa a nemi gafara ta gafarta ita rahamar ce take cewa a nemi tuba ta tuba A duk wannan ya saba wa ƙwarƙwarƙwar wannan to saboda sun hukunta hankalin sun kwatanta ubangiji da halittunsa shi yasa suka yi tawili da ba su kwatanta Allah da halittu ba sun ɗauki ayyukan ubangiji sun sha bamban da ayyuka irin namu ko halittunsa da ba za su buƙaci ne su yi tawili ba komai ubangiji yake yi ya sha aikinsa ya sha bamban da na halittunsa to amma da suka dubi nasu aikin sai suka kwatanta na Allah da wannan don haka sai suka buƙaci su yi tawili don haka ake cewa kullu mu'attil mutaddid duk wanda zai soke shugabin Allah to sai ya yi tashbihi sai ya kwatanta Allah da wani daga cikin halittunsa sannan zai yi zai tawili sannan zai rushe shubufin Allah to daga cikin ahlul kalam akwai aljamiya aljamiya ƙungiya ce da suke bin wani mutum da aka yi sunan shi jahab ibn safwan abu muhriz as-samarqandi al-quratani ya rasu hijirar manzon Allah tana da shekara 128 mutumin samarqanda ne a can a yankin quratan garuruwan da ake cewa biladu mawara annah wanda sune yankin afghanistan da tsohuwar tarayyar soviet to a can yake shi wannan mutum jaham ibn safwan jaham ibn safwan ya rayu a tirmid a ya rayu a marwa marwa kuma ɗaya ne daga cikin garuruwan da suke garuruwan kurasan wannan yanki a wancan lokaci yana cike da mazhabobi daban-daban waɗanda suke sun kauce wa hanya ta ƙwarai cike ke da a aƙidoji iri-iri waɗanda suke miyagu jami ibn safwan ya samu kansa cikin irin wannan guri wata rana ya haɗu da masu bin aqidar sumbaniya su kuma aqida ce wadda ba su yadda akwai Allah ba duk wani abu gaibi ba su yadda da shi ba sai ya haɗu da su Sai ya haɗu da su sai suka ce da shi wa kake bautawa wa kake bautawa sai ya ce musu Allah sai suka ce ka taba ganin Allah da kake bautawa suka ce musu a'a ka taba taba shi a hannunka yace a'a ka taɓa jin ƙanshinsa ya ce a'a to ya kake bauta abin da baka gani ba baka taɓa ba baka shaƙe shi ba to wai shine sai ya rikice ya zauna kwana arba'in yana tunanin wa yake bautawa don haka sai ya dabar bauta kwana arba'in wai yana tunanin yana tunanin shi Allah ɗin akwai shi ma ko babu to da wannan ba ta shige shi ya je yayi wannan zama na kwana arba'in shine ya fito yace ya gano amsar da zai ba su yace da su suna da rai a jikinsu suka ce eh sai kun taba ganin ran nan suka ce a'a kun san a inda yake a zaune a jikin jikinku suka ce a'a sai kun taba taba shi da hannunku suka ce a'a kun taba shakar suka ce a'a to amma kun yadda akwai shi dan me ba zan yadda akwai Allah ba to saboda haka yace to ni ma akwai Allah wanda ba a jin sa ba a ganin sa la yusma'u wa la yura wa la yusafu bi sifatin ba a sifanta shi da wata sifa sauraka sai ya mai da Allah su ne mujarrad an kulli sifat zati ne wanda yake baya tattare da kowace sifa wani zai ga ai ya yi nasara ya kure ya kuma kawo musu hujja karfa amma in ka tsaya kai nazari sosai za ka ga cewa bai yi galaba akan su ba sun yi tasiri akan sa domin ya fito ya kore wa duk Allah sifofinsa ya ce Allah ba shi da wata sifa kawai zati ne amma ba da wata sifa wannan shine jahar ibnu safwan Jaham ibn Safwan ya samu irin waɗannan ra'ayoyi bayan shi nashi da ya kakkara ya samu wasu ra'ayoyi da suka kama da da wannan dangane da Ubangiji daga wani mutum da ake kira Ja'ad ibn Dirham. Shi kuma Ja'ad ibn Dirham an ce ya same shi ya sami waɗannan ra'ayoyi daga wani wani mutum da ake kira bayan ibn Sam'an. Shi kuma ya same su daga wani Talut dan dan dan dan yar uwar labid ibn al-asam da yahudan nan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri saboda haka za ku ga sanadin yana tikewa zuwa ga yahudi ne saboda haka aqidar jahmiya salsala ce ta aqidar a yahudawa ne ibn taymiya yake cewa waɗancan masu kore a shari'a masu kore umarni da hani masu yin hujja da kaddara cikin abubuwan da suke yi miyagu suna ga shari'a tana iya shari'a da kansu sun yi kama bid'ar su ta yi kama da bid'ar ahlul kalam kamar jahmiya mabiya jaham ibnu safwan da ire-iren su allazina yaj'aluna mabtada'uhu min al-aqwali al-mukhalifati lil-kitabi was-sunnah waɗanda suke sanya irin abubuwan da suka kirkiro na bid'a waɗanda suka saba wa alqur'ani da sunna suna sanya su haqa'iqa aqliya cewa wasu abubuwa ne da hankali ya tabbatar hankalin su ya yarda da shi yajibu itiqaduha kuma tilas ne kowa da kowa ya dauki wannan a matsayin aqida dole ma dallat alaihi sabiyat kada a ɗauki abin da alƙur'ani da sunna suka zo da su na aƙida a ɗauke su daga abin da hankali ya tabbatar saboda haka suka sanya mizani na jingina wa Allah wata sifa ko kore masa shine abin da hankali ya zo da shi ba abin da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo da shi ba ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقل يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقاد مع اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمون من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمون من حقائق من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل الضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله وقد وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه فأهل الإيمان له من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أو نهوي هذا من الكلام فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المرجان ومحب النسوان وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك, لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ابن تيمية ya ci gaba da cewa summal kitabu alul kalam waɗanda suke ɗaukan Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a mataki na biyu hankalinsu shine a mataki na farko abinda yake daidai da hankalinsu shine gaskiya abinda ya saba wa hankalinsu to in Alƙur'ani ne ba za a yi cewa ƙarya ne ba to amma ya kamata a tankwaro shi a bankaro shi ya tafi daidai da hankalin hakanan sunna mutawatira tunda ba za a iya cewa ƙarya ake ƙarya ce ba to ita ma a tankwaro ta sai daidai da hankalin in kuma sunna ce wace ba mutawatira ba dan kawai bukhari ne ya rawaito ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi to wannan kawai a ƙarya ta kai to waɗannan masu bin irin wannan mazhaba yace summal kitabu was sunna sai sannan shi alqur'ani da sunna a gurin su imma an yuharrifu alqawla fihima ko dai su dauke shi su babban karashi to ainihin tankwara shi yayi daidai da abinda su suke so su tabbatar amma wa bi canza shi su karkatar da shi daga mahallinsa daga ma'anarsa wa in ma an yuridu anhu bil kulliya ko ba kawai su kauda kai su watsar da shi watsar da nassin ba tare da sun tsaya sun karanta nassin sun yi tuntuntuni akan sa ba in sun karanta nassin to za su tankwara nassin ya tafi daidai da hankalin in kuma suka ga dama za su iya watsar da nassin ma gaba daya fala yatadabbarunahu ba tare da sun yi tunani akan sa ba wala yaqilunahu ko su fahimce shi bal yaquluna kawai abin da za su yi fa ba mu dai ba za mu gane ma'anar ba kawai mu jingina ma'anar zuwa ga Allah ma itiqadihim naqila baduri amma fa a lokacin da suke cewa mu mayar da ma'anarsa zuwa ga Allah su a zuciyarsu ba su yadda cewa wannan ma'anar ta zahiri ita ake nufi ba duk inda maganar yadu ta zo hannun ubangiji to sai ba hannun ake nufi ba wani abu Allah yake nufi ba musamman yake nufi ba duk inda magana istiwa'i ta zo ke mai yi ne. ayoyi mu ɗauke su daidai suke da irin su hamim irin su alif lamim waɗanda ake cewa Allahu alam bi muradi mu daidaita su da waɗannan haruffa waɗannan jumloli mu ɗauka Allah ya yi magana da mu amma ba dan mu gane ba to kuma a lokacin da suke wannan a lokacin kuma suna ganin ba hakan ba, ba ake nufi ba wato suna kudirce saɓanin abin da ayoyin suke nunawa wa idza huqiqa ala haula ma amuna min al-aqliyat ibnu taymiya ce in aka dawo ma kan abin da suke gani yayi daidai da hankalin aka be shi keke da keke al-mukhalifati lil kitabi sunnah abubuwan da ya saba al-qur'ani da sunna kuma suke ganin yayi daidai da hankali aka bi aka aka dandaka abin aka be shi keke da keke wujudat jahiliya sai aga duk jahilci duk wauta ce ba su tare da hankali wa itiqadatin fasida duk za a same su a kidu ne miyagu wato ko da an masu hankali na kwarai suka tsaya suka yi tunanin su da hankali na kwarai za su fahimci abinda waɗancan suke ganin shine daidai da hankali ba shine daidai da hankalin ba domin a ka'ida musulunci baya zuwa da wani abu da ya saba wa hankali alqur'ani ko sunna ba sa zuwa da abin da ya saba wa lafiyayyen hankali babu shi a iya zuwa da abin da zai ɗimauta hankalinka amma ba ya saba masa ba ya ɗimauta ka ka tafi kana tunani daga baya ka gane cewa ashe abin nan shine daidai amma ba ya saba wa hankalin ba القرآن لا يأتي بما يخالف ويناقض المأقول إنما يأتي بما تحار فيه الأقول za a zo da abin da hankalin zai iya ɗimaucewa me ake nufi me ake nufi me ake nufi daga baya kuma a gane amma ba a bincika a samu lalle duk wani hankali zaɓe ya saba ya saba masa ba ba zai yiwu ba shi yasa kuskure ne masu cewa shari'a sabanin hankali babu inda shari'a take sabawa hankali sai dai hankalin da ba shi da lafiya hankalin da ba shi da kyau lalataccen hankali amma Allah yana cewa afala ta'qilun afala tatazakkarun afala tatafakkarun inda a ce shari'a da yake kawo mana ta saba hankali ko dan me zai ce bi tunani da hankalin sai zama kaga magana ce ba ta da mahalli Allah yana ka shari'a da ta saba wa hankali kuma ya ce ba za mu yi tunani da hankali ba ce to Allah ai ka abubuwan naka ba sa tafiya da hankali kaga wannan kuskure ne babba kuskure ne babba a ci gaba da cewa shari'a sabanin hankali wannan ba magana ce ta masu ilimi ba ba magana ce ta wanda suka san alkur'ani da sunna ba ko sunna ba sa zuwa da abin da ya saba wa hankali shi yasa Allah yake ta kiran mutane su yi tunani da hankalinsu za su gane abin da ya zo da shi daidai ne afala taqilun me hana ba za ku yi tunani me yasa ba za ku hankalta ba to shine yasa ibnu taymiya ce waɗannan abubuwan da suka saba alqur'ani da hadisi kuma waɗannan suke ganin su ne daidai da hankali su man aka tsaya aka bi keke da keke za a samu cewa ba ba daidai suke da hankali ba jahilci ne tsantsa wauta ce tsantsa aqidu ne miyawu wa kadhalika ulaika su ma waɗancan sufa'i waɗanda suke ganin za a iya bin wata hanya in aka bi wata hanyar duk abin da yake umarni da hani na shari'a ba sai an yi aiki da su ba za a yi aiki ne kawai da abin da ka ji a ranka yayi maka waɗannan su ma idza huqiqa alaihi ma yaz'amuna min ah, min haqa'iqa min haqa'iqi awliya illahi abinda suke ganin wata gaskiya ce wasu tabbatattun abubuwa ne da suka zo daga waliyan Allah in aka tsaya aka bi su keke da keke aka yi zube ban ƙwarya ta aka bi su aka ɗora su akan doran nassi <laughs> al-mukhalifati lil kitabi was sunna waɗannan abubuwa da suke zuwa da su wanda suka saba alqur'ani da hadisi wujidat min al-ahwa'i allati yatba'uha aw yattabi'uha a'da'ullahi la awliya'u za a samu abubuwa ne na san zuciya waɗanda makiya Allah suke bi ba masoya Allah ba a'da'ullahi ba awliya'ullahi ba ibnu taymiya yace wa aslu dalali man dalla asalin tushen abin da ya ja waɗannan suka bace Koma duk wani wanda ya bace abin da yake jawo a ɓaci asalin abin da yake jawowa a ɓaci inna ma huwa bi taqdimi qiyasi ala an-nafs al-munazzal min indillah shine mutum ya ga ya kaddamar da wani kiyasinsa ya gabatar da wani kiyasinsa ya sanya wani kiyasi na hankalinsa shine zai masa jagora ba alqur'ani ba ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba nasi ba asalud dalal shine abin da yazo daga iblis ba shine asalud dalal ba tushen bata Shi ne abin da ya faru tsakanin Allah Ubangiji da Iblis lokacin da ya umarce shi ya yi sujada da ya ce da shi ma mana aka Allah ta sujuda iz amartu me ya ce qala ana khairun minhu ne min narin wa khalaqtahu min ɗin. to aini na fi shi cewa ya yi sujada nasi ne ko ba nasi ba to amma sai ya ƙi sallama wa nasi sai yake tunani da ƙiyasin kansa sai ce ana khairun minhu ai ni na fi shi da za a ce masa sujada me ya sa ka fi shi Ya ce yace ni min narin shi ni min narin ni da wuta ka halicce ni wa khalaqtahu min tin shi kuma da yunku kai shi saboda haka yunku wuta ta fi yunku to kaga wannan kiyasi ne tare da cewa akwai nasi to duk wanda zaka bi diddigin sa duk wani batacce da zaka bi diddigin sa zaka ga dalilin da yasa ya bace ya bar hanya ya kaddamar da kiyasi ne akan nasi wannan shine gadan mazhabar iblis innama huwa bi taqdimi qiyasi ala an-nas al-munazzal min indillah shi yasa malamai suke cewa idza jaa an-nas batala al-qiyas idan nasi ya zo to maganar qiyasi ta ta kare ba maganar qiyasi hatta gurin malamai da suke magana akan hujjatul qiyas suna cewa qiyasi hujja ce a shari'a amma lokacin da aka rasa aya aka rasa hadisi aka rasa ijma'i to a lokacin ake gangarowa zuwa ga kiyasi a duba a ga cikin shari'a abin nan da ake so a nemo hukuncin sa akwai wani abu da ya kama da shi sai a kwatanta shi da wannan abu sai a bashi hukuncin wancan abu saboda sun yi kamaiceceniya a wasu ta wasu fuskoki wannan shine ake kira kiyasi a gurin malamai ilhaqul far'i bil bil asli lillatin jami'atin bainahuma ay ilhaqin wani abu reshe da wanda yake shine tushen akwai wani abu da shari'a ta yi magana akan sa shine asali da wani abu da ba a samu maganar shari'a a kansa ba ana so a yi magana akan akan ganyen wiwi me me hukuncin ganyen wiwi babu ayyadda ta yi maganar ganyen wiwi babu wani hadisi da ya maganar ganyen wiwi amma aka dubi a cikin nasusu shari'a za a ga Allah ya haramta abubuwan da suke sa mai sai aka dubi ganyen wiwi aka yana yana bugarwa yana sa mai za ka ce to a bashi hukuncin giya wannan shi ake cewa kiyasi malamai suna hujja da kiyasi lokacin da ba a samu nassi karara ba wannan shine ra'ayin jumhurin malamai to amma idan aka samu nassi ya saba wa kiyasi to sai a jefar da kiyasi shine suke cewa idza ja'a Lahi, batala nahru ma'akil da zarar ƙoramar ubangiji ta kawo to ƙoramar ma'akil kuma sai su nemi <laughs> magana ta kuma ta kau babu magana kuma ƙoramar wani bayan ga ta Allah to amma idan mutum ya ci gaba da kaddamar da nassi akan kiyasi to yana so ya kama tafarkin iblis ne kuma da sannu ya ci gaba da kaddamar da kiyasi kan nassi yana so ya bi ta farkin iblis ne kuma da sannu ko kuma bisa ga gaggawa zai bace ce, wa taqdimi ittiba'il hawa ala tiba'i amrillah da kaddamar da bin soye-soyen zuciya akan bin umarnin ubangiji fa inna zawqa wal wajda wa nahwa zalika irin abin da zaka dan ji a ranka ko a zuciyarka ka ji dadin ka ga ya dace a ranka ko a zuciyarka wa nahwa zalika da kwatankwacin irin waɗannan abubuwa huwa bi hasbi ma yuhibbu al-abdu wa yahwahu ai gwargwadon abinda bawa yake so ne abinda duk kake so sai ka ji kwanta ma abinda kake so kake sha'awa sai ka ji yana zama a ranka sai ka ji kana son shi fa kullu muhibbun lahu zawqun wa wajadun bi hasabi mahabbati wa hawahu duk wani wanda yake son wani abu yana jin abin yayi daidai da ransa ne yana jin abin yayi daidai da abin da yake zuciyarsa ne gwargwadon yadda yake son abin gwargwadon yadda yake kaunarsa ashe kaga wannan ba ba bane duk wani wanda yake son wani abu yana jin abin yayi daidai da ransa yayi daidai da abin da yake zuciyarsa yayi daidai da san zuciyarsa saboda kaga bai kamata ya zama mizani ba da zai sa duk abin da wani wali ya ji ya kwanta masa rai ya dora mutanensa akai ya ce shari'a wannan ba mizani bane fa ahlul imani lahum min az-zawq wal wajh mu'minai suna jin wani abu na daɗi na kwanciyar hankali a ransu saboda imaninsu imaninsu yana gadar yana gadar musu da wannan jin daɗin da wannan ɗanɗanon a zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa salasun man kunna fihi wajada halawatan iman abubuwa guda uku wanda duk suka samu suka abubuwan nan uku suka samu tare da shi to ya samu ɗanɗano da daɗi da ɗanɗanar imani a ransa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma abubuwan nan guda uku su ne wanda Allah da manzansa suka zama su suka fi soyuwa gare shi fiye da wasu wanda ba su ba wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah da mutumin da yake son wani ba kuma dan wani abu yake son shi ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarja fil kufr da wanda yake kyamar ya koma fi kafirci ba'da iz qadahu Allah minhu bayan Allah ya kubutar da shi daga kafirci kama ya karahu an yulqa fil kamar yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta ko ma ya ya ga gwamma a jefa shi cikin wuta kamar yadda ya zo a wata ruwayar gwamma a jefa shi cikin wuta akan ya koma zuwa ga kafirci bayan Allah ya fitar da shi zuwa gare shi to duk wanda yake da wannan to yana da wani wani zauki yana da wani ɗanɗano da yake ji na daɗi a ransa wanda duk wanda ya kai wannan mataki kaga wannan shine zauki na ahlul iman shine kwanciyar zuciya da kwanciyar hankali da wani ɗanɗano mai daɗi da mutum yake ji saboda imaninsa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana faɗa a hadisin muslim hadisi sahihi zaka ta'mal iman Marrabi radiya rabban wa bil islam dinan muhammadin nabiyyan wanda duk ya yarda da cewa Allah shine ubangijinsa shi yake gudanar da al'amuransa ya yarda da cewa musulunci shine addininsa shine abin da zai miƙa wuya gare shi wa bi muhammadin nabiyyan ya yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabinsa a gurin shi zai karɓo doka shi zai fara masa dokar da zai bi wanda duk yake da wannan imani to ya ɗanɗana abin da ake kira ɗanɗano na imani ashe kaga jin ɗanɗano na imani wannan zauki ɗin da wannan wajudu din abinda ka je kwanta maka a rai muminai ma suna da shi sai dai su abinda yake gadan musu da wannan shi ne imanin abubuwan da aka faɗa shi yake gadan musu da wannan kwanciya ko abin nan kwanciyar hankali da kuma ɗanɗano da suke ji mai daɗi a zuciyarsu wa amma ahlul kufri wal bida'i wash shahawati fa kullun bihasabi kafirai suna jin daɗin abin da suke yi na kafirci suna jin ya kwanta musu a rai shi yasa suke yi <clears throat> suna ga holewa ce da morewa ta rayuwa ta duniya gwargwadon yadda kafircin su yake don wani kafircin nashi azabtar da kai ne wani kafircin nasa kuma holewa ne da abin da yake gani morewa na rayuwar duniya wani kuma wanda yake bin bid'a shi ma wannan bid'ar yana jin cewa ai ta kwanta masa a rai kuma yana jin wani ɗanɗano mai daɗi lokacin da yake bid'a haka nan masu bin soye-soyen zuciyarsu irin waɗanda suke ayyukan ma'asi ayyukan laifuffuka kamar barayi kamar wanda suke mashaya kamar mazinata kuma suna ga abin da suke yi yana yi musu daɗi a ransu saboda haka kowa yana da wani abin da ya kwanta masa a rai yayi daɗi a ransa kaga ashe kenan wannan bai kamata ya zama ma'auni ba da za a auna shari'a da abin da ya kwanta wa mutum a rai saboda haka a ce akwai waliyai waɗanda suna da zauki suna da wajudu abin da ya kwanta musu a rai abin da ya tsarfa musu a rai shikenan shi zai zama shari'a shi za su yi umarni da shi a bi su a kansa babu wannan an ce wa Sufyan ibn Uyayna ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda suka rayu a ƙarni na biyu bayan hijira ya rayu ya rasu shekarar hijira tana ɗari da da takwas mutumin kufa ne amma ya yi wajen shekara hudu a makka saboda haka ake jingina shi zuwa ga makka ana ce masa almakki sun malkufi sufyan ibn uyayna yana cewa ma balu ahli ahwa'i an ce da shi ma balu ahlul ahwa'i lahum mahabbatun shadidatun li ahwa'i aka ce Sufyan ibn Uyayna <coughs> me yasa ƴan bid'a suke da matsanin matsananciyar soyayya ga bid'a me yasa ƴan bid'a suke kankama bid'a kuma suke santa matuƙa da gaske faqala ana sita qawluhu ta'ala ya wace wa bai tambayar ka manta fadar Allah wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim Allah yana maganar waɗanda suka bauta dan maraki sai aka sanya musu tsananin san ɗan maraƙi a zuciya saboda kafircin su saboda aka san ɗan maraƙin nan da ya karfi a zuciyarsu sai ba su iya bari ba suka rike shi suka ci gaba da bauta masa to haka shi ma ɗan bid'a haka aka jefa masa san bid'ar a zuciyarsa saboda haka yake ƙanƙame mata kwarai da gaske yake rigima akan ta wani ma ya mutu akan ta fa ubadul asnami masu bautar gumaka yuhibbuna alihatahum suna matsanancin san ababan da suke ababan gumakan su da suke bautatawa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙon wasu kishiyoyi ababen bauta ba Allah ba yuhibbunahum kuma suna son waɗannan ababen bauta ka hubbillah ay ka hubbihim lillah aw ka hubbil mu'minina lillah suna son ababen da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda mu'mini suke son Allah ko kuma kamar yadda su za su so Allah haka za su so ababen bauta musu kaga Allah ya sa musu san wannan abubuwa kuma abubuwan sun kwanta musu a rai don haka ashe kwanciyar abu a zuciya ya kwanta ya maka a rai ya kwanta maka a zuciya wannan ba shi yake nuna abin daidai bane na amanu ashaddu hubban lillah amma waɗanda suka yi imani sun fi kowa sun fi tsananin soyayya ga Allah hakanan Allah ce fa illam yastajibu laka in suka ki amsa kiran da kake musu na su zo su yi imani su zo su bi gaskiya alam to ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum soye soyen zukatan su suke bi abinda suke bi na soye soyen zukatan su shi ya hana su bi ka akan abinda kake kiran su na gaskiya wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah wane ne yafi zama mafi bacewa kamar wanda zai bi son zuciyar shi ba tare da shari'a daga ubangiji ba Allah yana cewa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa anfus waɗannan ba komai suke bi ba face zace ba face zato da abinda kuma rawukan suke so wala qad ja'ahum min rabbihim al-huda kuma shiriya ta zo musu daga ubangiji amma abinda suke so da soye-soyen zuciyar sun yi ga sun yi karfi a cikin zuciyar ba za su iya bari su koma su riki shiriya ba saboda haka kaga ashe so ma kafirai mushrikai arna abubuwan da suke yi ya riga ya zauna musu a rai ya kwanta musu a rai shi yasa suke yi shi ashe bai kamata ya zama abin da ya kwanta maka a rai shine mizani da zaka iya cewa abu kaza gaskiya ne ko ba gaskiya bane wa li hadha yamilu haula'i ibnu taymiya yace shi yasa zaka samu waɗannan sufaye waɗanda suka wuce gona da iri cikin sufancin nasu wa yughram uh, wa li hadha yamilu haula'i saboda haka waɗannan sufaye suke karkata wa na bi sama'i shi'ri suke da matuƙar sha'awan jin waƙe-waƙe za ka samu suna son jin waƙe-waƙe wal aswatin lati tuhayyijul mahabbatal mutlaqa da wasu saututtuka masu daɗi waɗanda za su zaburan musu da wata sha'awa ta zuciya ta zaburan musu da soyayya ta zuciya wato shi yasa duk inda dan bid'a yake yana son kada kadi duk inda dan bid'a yake yana sha'awar waƙe-waƙe fiye da yadda yake sha'awar sauraron alqur'ani fiye da yadda yake sha'awar sauraron sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam allati la taqtasu bi ahli al-iman su kuma waɗannan waƙe-waƙen ba wai kawai mu'mine ne ke jin su su ji daɗi ba ko arne ya ji kiɗan shi ma zai zai taka shi ma zai ji da daɗi ba wani abu ne wanda mumini kawai yake jin daɗin abin bal yashriku fihi muhibbur rahman bai san Allah zai ji abin da daɗi haka nan muhibbul ausan bai san gumaka shi ma zai ji da daɗi muhibbus sulban haka nan mai san cross shi ma zai ji da daɗi wato ba wani abu bane da yake mayyaza mumini da wani mumi kowa ya tarayya a cikin wani. jin sauti mai daɗi daɗin ya ratsa zuciya wannan baya da alaka da wannan mumini ne wannan ba mumini bane yadda za a yi kiɗa ka ji daɗi haka ne arne zai ji daɗi yadda mai bautar gunki zai ji daɗi haka nan mai bautar abin nan cross ah, shi ma zai ji daɗi wato nan ba shi ba shi bambance ahlur rahman awliya'ur rahman daga awliya'ur shaytan duk ana tarayya a wajen jin dadin wannan kada kade da waƙe waken saboda haka muhibbur rahman mai san ubangiji shi ma in ya ji wannan kidan zai ji da dadi muhibbul awsan mai san gumaka shi ma zai ji da dadi muhibbul sulban wanda yake san a bin a koros wato kiristoci su ma za su ji wa muhibbul awtan da wanda shi kawai kasarsa yake so yana kare kasarsa ne dan kishin kasa shi ma zai ji daɗi wa muhibbul ikhwan da wanda shi 'yan uwansa yake so 'yan ɗariƙarsa yake so ko ko ko ko ƴan mazhabarsa shi ma zai ji daɗi wa muhibbul burdan burdan da mai neman maza shi ma zai ji daɗi wato duk irin da mai barna da mara barna <coughs> kowa ya yi tarayya a wajen jin daɗin wannan abu ashe kaga ba shi yake nuna abin daidai bane wa muhibbin niswan da mai neman mata wa ha'ula'i humul ladzina yattabi'una azwaqahum wa mawajidahum waɗannan su suke bin waɗannan sufaye masu sha'awar jin kaɗe kaɗe da waƙe waƙe wanda za ta sa musu wata soyayya a zuciya su ne suke bin abinda suke yake musu daɗi a rai abinda suke jin ya kwanta musu a zuciya min gairi itibarin lidhalika bil kitabi was sunna ba tare da sun dora shi bisa ma'aunin alqur'ani da sunna ba ba tare da sun yi mizani da alqur'ani sun yi izina da alqur'ani da sunna ba wa ma kana alaihi salaful um-, umma ba tare da sun yi izina da abinda magabatan wannan al'umma suke kai ba فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه إلا لدين شرعه الله أبدا كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة ويقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله عن المشركين كما تقدم ابن تيمية يتقبل الشيوى فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده wanda duk yake saba wa abin da Allah ya aiko manzansa da shi na abauta ta masa shi kadai wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi ayi masa biyayya ayi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya wanda duk yake saba ma wannan la yakunu muttabi'an li dinin shara'ahu Allahu abadan ba zai taba zama mai biyayya ne ga wani addinin da Allah ya shar'anta ba duk wanda ba zai bi Allah ba ba zai bautata wa Allah ba ba zai yi wa Allah da manzansa da'a ba to ba zai taba zama mai bin wani addini da Allah ya shar'anta ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ala shari'atin min al sannan ga wata shari'a al'amari ta umarni fattabi'aha don haka ka bi ta wala tattabi ahwa allazina la ya'lamuna kada ka bi soye soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi ba sa gina abubuwan su bisa ga ilimi innahum lan yughnu anka min allahi shay'a su waɗannan masu bin soye soyen zukatan su ba za su wadatar da kai komai daga Allah ba wa inna babu dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd kuma az-zalimai sashin su masoya sashi ne abokan sashi ne wallahu waliyul muttaqin Allah shi kuma shine majibincin masu tsoron masu tsoron sa masu kiyaye dokokinsa waɗancan ƙungiya ne shi kuma Allah yana tare da tashi ƙungiyar ta waliyan Allah wanda duk yake bin waɗancan abubuwa yake saɓa wa Allah ba yana bin shari'arsa ba ba yana aiki da biyayya gare shi da kuma biyayya ga manzansa ba Ba ya zama mai bin addini na gaskiya bal ya yakunu muttabi'an li hawahu bighairi hudan min Allah yana bin soye zuciyarsa ne ba bisa ga shari'a ta Allah ba kamar yadda Allah ya ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba duk wanda zai shar'anta maka wani abu da sunan addini ya ce ka bi ka yadda ka bi to ka rike shi shariki ga ubangiji ka rike shi abokin tarayya ga ubangiji duk wanda zai zo da bid'a da ba ta da asali ga addini ya dora ka akai kuma ka yadda to tamkar ka rike shi shariki ne abokin tarayya ga Allah shi yasa Allah ya kira su shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wa hum fi zalika taratan yakununa ala bid'atin yusammunaha haqiqa su waɗannan sufaye wanda suka karkace wanda suka zurfafa cikin sufancin abinda suke kai wani lokaci bid'a ce amma suna kiranta haqiqa wa yuqaddimunaha ala ma shara'ahu Allah suna kuma kaddama ta suna gabatar da ita akan abinda Allah ya shar'anta sai kaga sun daure wa bid'a gindi fiye da abinda ya zo ya zo a shari'a sai su bawa bid'a muhimmanci fiye da yadda za su bawa shari'a muhimmanci zaka gansu ba sa fashin wazifa amma suna iya fashin sallar jami'i suna iya fashin sallar juma'a amma kuma wazifa ba za su yi fashin ta ba to kaga wannan kaddamar da bid'a ne bisa ga abin da yake shari'a zaka gansu yadda za su yi rikici akan wani wanda suka kira shi waliyi a yi faɗa a zubar da jini saboda wannan ba za su yi faɗa akan an zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ce ibada ce falalarsu ta fi falalar kowane wanda zai zo bayansu saboda zaman da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama da taimaka masa da suka yi da da tsayawa da taimakon addini da suka yi to amma za ka samu zai yadda ya haɗa kai ɗan bid'a ne zai yadda ya haɗa kai da waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna cin zarafinsu amma ba zai iya haɗa kai da waɗanda suke bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wa taratan yahtajuna bil qadri kauni wani lokaci za su yi hujja da kaddara ta ubangiji wanda ya riga ya kaddara su ce abubuwan da suke yi haka abubuwa ne wanda suka Allah ne ya kaddara su kamar yadda muka yi ta bayani a baya ko muka yi ibnu taymiya ya ta bayani a baya su kaddamar da hujja da kaddara akan shari'a kama akhbara Allahu an al-mushrikin kamar dai yadda Allah ya bamu labarin mushrikai suna yi kamata yadda ya gabata abinda ibnu ke cewa waɗannan da suka bi wannan hanya ta sufanci suka wuce gona da iri suka zurfafa ciki abin da yasa muke faɗar zurfafawa domin akwai sufayen da ba su zurfafa ba mun faɗa a baya cewa akwai waɗanda suke sufaye ne ana sa su cikin sufaye amma ba su yadda da hanya irin ta su hallaji ba irin su aljunaid wanda ake abul qasim aljunaid wanda ake kira sayyidu tsa'ifa shugaban sufaye irin su ah, sahal ibn abdullahi tusturi irin su abdul qadir al waɗannan duk ana lissafa su cikin sufaye amma ba su yarda da irin waɗancan abubuwa da waɗannan sufaye suke yi ba ba su yarda da abubuwan da hallaj da irin su ibnu arabi ibnu al-farid ibnu sab'in saharwardi da sauran ire-iren su suke yi na cewa sukan iya kai wani mataki da shari'a za ta sauka da kansu sukan iya hujja da kaddara akan aikata abubuwan da Allah ya haramta ibnu taymiya ya ce waɗanda suke da wannan aqida suna daidai da mushrikai suna daidai da waɗanda suka karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yaƙe shi daman in ma dai su kasance suna kirkirar bid'a tsora mutane akan ta su ce kuma Allah ne ya umarce su da ita ko kuma su yi aikin alfasha saba wa umarnin ubangiji saba wa shari'a su ce haka Allah ya kaddara musu ba dan ba dan Allah ya so su yi haka ba za su yi ba Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'i. Allahumma rahim zamu amsa tambayoyi a gurguje me yasa shaidan da Allah ya la'ance shi bai ba bai ba wa Allah hakuri ba to shaidan da yake ganin shi abin da yayi ba shi yayi ba yana ga Allah ne ya batar da shi wani hakuri kuma zai bayar wani kuma ya ce a ba shi tarihin sufin nan hallaj za mu zo kan hallaj ibn taimiyya zai ambace shi a wani guri za mu faɗi tarihinsa a wannan guri a wani yana tambayar ma'anar faɗar Allah fa'iza faragta fansab wa ila rabbika fargab abinda ake nufi fa'iza faragta fansab idan ka gama abinda Allah ya ɗora maka na sanar da isar da sako fansab to ka kafu wajen bautar ubangijinka kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu lokacin da kaga cewa mutane sun karbi addini an zo an shiga wannan addini aikin da Allah ya dora maka ya kare to ka koma ka ci gaba da bautatawa ubangijinka kana istighfari haka nan in ka gama sallah kana iya kafuwa kai addu'a shi ma wannan yana daga cikin tafsirin da malamai suka yi wa ayar fa idza faragta min al-ibadati min as-salati fansab li du'a'illah li ka kafu wajen roƙon Allah wannan yana daga cikin tawassuli bil a'mali saliha kai tawassuli da ayyukan ka na gargaru bayan ka gama aikin kwarai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qara'tumul qur'ana fas'alullaha bihi in kun karanta alqur'ani ku roki Allah da karatun na qur'ani bayan kun gama karatun Qur'ani sai ku roki Allah da shi fa innahu ya'ti qaumun yaqra'una al-Qur'ana thumma yas'aluna bihi an-nas wasu za su zo wanda suna karanta Qur'ani sannan kuma suna roƙon mutane da Al-Qur'ani ma'ana suna ci da Al-Qur'ani sannan kuma ya magana akan macen da take jinin biki ta kwana ashirin jinin ya ɗauke mata bayan ta yi wanka ta ci gaba da sallah kuma jinin ya dawo kwana ɗaya ya ɗauke sannan ta kuma yi wanka sannan kuma ya kuma dawowa ko yaya za ta yi duk matar da ta san al'adarta idan ta yi kwanakin al'adarta sannan kuma bayan sun wuce wani jini ya zo to ba jinin haila ne, jini ne na bi ba jinin haila ne, jini ne na istihaba ba jini ne na haila ba jini ne na cuta saboda haka ba zai hana ta sallah ba illa iyaka za ta yi arwalla a kowane a kowane lokaci da za ta yi sallah ba za ta yi sallah da da arwalla ɗaya ba idan kuma ba ta ga ba ta da al'ada ba ta san al'adarta ba wato wani lokaci ya karu wani lokaci ya ragu to ta yi amfani da sanin ta da ta yi na jinin biki wato kamannin afuwan jinin haila wato kamannin da yake da shi idan ta ta kula da kamanninsa da riharsa wato a warinsa shikenan in wannan jinin da yake fita yana da wannan kama yana da wannan wari to shikenan za ta ɗauke shi a matsayin jinin haila ne in kuma ba ya da wannan kama na jinin haila to shikenan za ta yi wanka ta ci gaba da ayyukan ibadarta kuma mijinta zai iya saduwa da ita wani ya ce yaya zuciya take laifi dukkan wani abu da zuciya za ta kudure mara kyau ai laifi ne laifi ne na zuci hasada a zuci take kullatar wani a zuci yake mummunar aqida a zuci take saboda haka duk waɗannan kuma laifuka ne wani ya ce menene ilimin falsafa ilimin falsafa ilimi ne wanda ya fara samo asali daga mutanen Greek mutanen Yunan wanda su kuma bincike suke yi akan abubuwan da suke mawara a tabi'a suna a lokacin da suka fara amfani da wannan ilimi lokacin babu wahayi babu annabawa don haka suna cikin bauta ta gumaka suna cikin bauta na wasu abubuwa da duwatsu ko ruwa ko wani abu bai kama da haka to daga cikin su aka samu wasu wanda suke son su yi tunanin akan abubuwan da suke ba a ganin su ba a jin su ba a taba su dan adam daga ina yake kuma in ya mutu ina za shi daga nan ilimin ya fara saboda haka duk abubuwa ne da aka yi ta shi aka yi ta gina shi akan hankali ba bisa wahayi ba don haka wasu suna ta tunanin ya aka yi duniya ta samu me ya mafarar duniya kuma duniya za ta ƙare, ko ba za ta ƙare ba yaya muke bacci yaya muke tashi yaya muke mutuwa waɗansu abubuwa ne da aka yi ta tunani a lokacin babu wahayi to abin yayi ta faɗi ilimin suna ta sa masa wasu ƙa'idoji har aka kai lokacin da aka samu littattafai aka samu littattafai wanda aka rubuta shi a cikin harshen mutanen Griffin daga baya bayan zuwa musulunci aka samu wasu tono waɗannan littattafai sun dawo da su cikin a harshen larabci wasu sun karanta sai wasu suka tasirantu da hanyoyin tunanin waɗancan mutane da suka rayu tun a jahiliya tun kafin ma zuwan annabi isa alaihi salam to haka daga nan ilimin falsafa ya samo asali saboda haka ilimin falsafa asali ba wani ilimi wanda aka gina shi akan wahayi ba a gina shi akan wani wahayi ba domin ya faro ne tun kafin zuwan annabi isa alaihi salam wani kuma ya ce yaya za a mayar wa da abin nan arne in yayi sallama ya maka sallama za ka ce da shi wa alaikum salam kamar yadda ya maka ko ko wa alaika kamar yadda wasu malamai suke cewa abin da yake sahihi shine wanda ya yi maka sallama da lafazin assalamu alaikum ana lafazi mai kyau to abin da yake adalci shine kamar masa kamar yadda ya maka la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah bai hana ku mu'amala da mutanen da basu yaƙe ko ba su fitar da ku daga gidaddajinku ba ku yi musu ku yi musu ihsani ku yi musu kyautayi ku yi musu adalci baya daga cikin adalci wanda zai maka addu'a da da, da kalma assalam kai kuma ka mayar masa da mummunar kalma wancan hadisi na Aisha alaihi radiyallahu anha na cewa Yahudawa sukan zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi sallama su ce assalamu alayka suna nufin mutuwa mutuwa ta tabbata gare ka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar musu da kalmar wa alaikum a wata ruwayar alaikum ba tare da wau ba har Aisha ta fusata tana cewa Rasulullah baka ji me suka ce ba yace yace mata me yasa ke fushi ni ma baki ji me na gaya musu ba ai ce musu ne wa alaikum ko ma mutuwar ta tabbata akan to kaga baya daga cikin adalci ka kwatanta waɗancan da suke mummunan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayar musu da irin mummunar addu'ar da suka yi da waɗanda su ba haka suka yi ba yasa da yawa daga cikin sahabbai suka tafi akan kamar Abdullahi dan Mas'ud suka tafi akan cewa dukkan wanda yake arne kafiri in yayi maka sallama zaka ansa gwargwadon abin da yayi maka wannan shine adalcin da Allah madaukakin sarki ya nemi a yi musu amma hadisin da yake cewa la tabda ul yahuda wan nasara bis salam shi wannan abin da aka hana fara sallama gare su kada ka kada ka fara sallamar kada ya zama kai ka fara sallamar amma bai yi magana akan cewa su in su suka fara ka ka mayar musu ba <coughs> amma dai ai sun san wato gaisuwa ce ta girmamawa ko sun san kai ba za ka gaya wa ɗan uwanka musulmi assalamu alaikum ba sai dan a cikinta akwai wata ma'ana ta girmamawa ko saboda haka kaga ashe shi ma ya fahimci ma'anar da tana da kyau ya gaya maka don haka baka dogaro da cewa sai ya san kalmar assalamu tana nufin aminci sannan zaka mayar masa in bai sani ba to ba zaka mayar masa ba to in bai sani ba kai kuma sai ga masa wata mummuna wani kuma ya ce wai shin shi shehu tijjani shi ma yana daga cikin masu zurfafawa cikin sufaye ko ko a'a shi yana kamar irin su shehu abdulkadir ne ai mun yi wannan bayani shi shehu abdulkadir ya samu shaida daga malamai da yawa da yawa kuma abubuwan da ya bari na rubuce rubuce da waɗanda suka rubuta tarihin tarihinsa suka faɗa a game da shi zaka iya tabbatarwa da cewa ɗaya ne daga cikin masu ibada kuma ahlus sunna duk ana jingina shi ga sufaye sabanin shehu tijjani wanda ya zo dan baya baya ne ba ka kiyasta shi da da wancan da ya jima sannan kuma dukkan rubutunsu suna shaida masa abin da yake kai na gaskiya ne ba a izina da abin da mabiyansa suke yi kamar yadda ba za ka yi izina ba da abin da kiristoci suke yi suna jingina wa annabi isa alaihi salam amma shehu tijani in ka duba a jawahirul ma'ani wanda almajirinsa ya rubuta kuma da yardarsa da suke ciki ai suna su ne irin abubuwan da ibnu arabi din da su hallaji din suke faɗa akwai sanda muka taɓa karanta wani nasi daga ciki inda watakila a kana halarta karatun akai akai wani yace in ya samu raka'a ɗaya a sallar magarba ya zai ƙara ya zai ya zai cika shi ta ya zai cika zai cika shi sauran wanda ya samu raka'ar raka'a a sallar magarba ita ce farkon sa. ya ɗauka yanzu ya fara sallar kuma ya samu raka'ar farko a sa. saboda haka yadda zai gina sallar sa, in shi yake yi shi kadai haka zai gina ramuwar a saboda haka in ya tashi zai yi karatun fatiha da sura a bayyane ya kawo guda ɗaya zauna ya tahiya sannan kuma ya tashi ya kawo karatun fatiha a koye ko fatiha da tura a koye wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in